Ƙungiyar Kiristocin Najeriya reshen jihar Bondo suka ce Allah sa wannan shitu na tsage ta wuta da ƙungiyar Boko Haram da kuma gwamnatin tarayya ke shirin yi ya zamanto gaskiya. Ƙungiyar da sun bayyana hakan ne a wani hirar da murya Amurka a garin Maiduguri. Shugaban ƙungiyar rabar Tatis Fona ya ce su shine wannan shiri na tsage ta wuta tsakanin 'ya'yan ƙungiyar da kuma gwamnatin tarayya da ke yi a ƙasar Shadi ya zamanto gaskiya ba yaudara ba kamar yadda aka sa a can baya. Dan ya ce an sha irin wannan shiri amma daga baya sai zancen ya warware. Ya ce yanzu hakan fatar su shine waɗannan 'ya'yan ƙungiya su amince su sako duk waɗanda suka yi garkuwa da su musamman ma waɗannan 'yan mata da aka kame na garin Chibok wanda har yanzu babu su babu ɗuriyansu. Reverend Tatus Bona ɗan asalin garin Chibok ne wanda kuma ya kasance shugaban ƙungiyar Kiristocin na Najeriya rashin jihar Borno. Akwai 'yan matan Chibok fiye da ɗari biyu a hannunsu. Akwai mataye ba matan Chibok kaɗai ba da waɗanda suka rike hannunsu har ma suka yi yarjejeniya da gwamnati cewa za su yarda su sake 'yan matan Chibok. Mun yi farin ciki da ji wannan. Muna roko cewa tunda sun yi alkawari za su yi yarjejeniya nan bari ya taba kar ya yi kamar na kwanan baya sun ce za su sulhunta an jima can sai mun zo mun ji kuma abubuwa suna faruwa su ma uwar jam'iyyar apc na ƙasa suka ce suna da ja game da wannan yarjejeniya da gwamnatin tarayya da kuma 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka ce suna yi alhaji diko umaru shi ya wakilci shugaban iyar apc na ƙasa lokacin da suka kawo kayan tallafi ga waɗanda rikice-rikicen nan ya ɗaiɗaita a babban birnin maiduguri wannan sanarwa da gwamnati ta yi siyasa ce kawai because bayan sun yi sanarwa nan cewa za su tsaye da wuta tsakaninsu da 'yan boko haram ɗin nan jiya an kashe mutane a ƙasar borno shekaran jiya an kashe mutane yau ma ana yi so wani irin tsaye da wuta ake yi ni ina ga sun kawo wannan magana ce harka ce ta siyasa suna son su amfani da wannan su yaudari mutane su nuna wa mutane yanzu sun damu da su ko a yammacin jiya ma dai sai da aka ga yayan kungiyar boko haram din sun shiga garin hawul dauke da manyan makamai inda aka ce sun cire wata motar da ta kafe tun ranar juma'a lokacin da suka kashe wasu mutane guda takwas sai dai waɗannan yayan kungiya sun dai sayayya ne kuma suka koma inda suka fito ba tare da samun wani ya tunkare su ba kamar yadda wani mazaunin cikin garin hawul din ya shaida mini ta wayar tarho suna zuwa su a sun sun saye a cikin kasuwan shafaɗin. din a'a wato ba cikin kasuwa ba akwai ɗan bakin shaguna shaguna ne kenan wannan bakin shaguna shaguna da mun suka zo kamar da suka saba sun za su yi tsayin tsayayyen su da moto kuma su koma sun zo da makamar suna dauke da makamai ne ko kuwa sosai harkar turokin don da su wa'annan klas masu da su da su wannan yanayi da ya sa al'umma da dama na ci gaba da tababar yiwuwar gaskiyan wannan lamari na tsagaita wuta da ko kuma sasantawa da 'ya'yan kungiyar boko haram din da kuma gwamnatin tarayyan ke yi gama dai abin da wani mazaunin cikin garin maiduguri ke kallon wannan batu gaskiya wai ne saboda mu a tsari da muka sani na 'yan boko haram suna da makamai da dama a cikin tafiyar boko haram kuma dan boko haram baya kirarin ma kanshi shi dan boko haram ne kuma ba su yi imani da boko ma balantana har su ce sun san ma ko wani mai suna sakatare don haka wannan muna ganin kurin wani manufa ne kurin dai da ake so a yi mana amma ba wani maganan cewa wannan mutum shi boko haram ne ko wani ba boko haram bane gaskiya to kuma menene dai wannan yanayi na daɗa jefa jama'a da cikin wani halin kakanikaye musamman ma mazauna ƙauyuka da har yanzu ake ci gaba da farmasu duk da wannan kirari na tsagaita wuta da wani da ya kira kansa ladi Amadu ke yi na cewa na na gaba gaba wajen 'ya'yan kungiyar kuma yana wannan magana ne da yawun 'ya'yan kungiyar amma babu canji game da irin wannan hare-hare da akan kai kan jama'a Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.